2026 a wannan kirgin mana farko ramadana kuma yana sha biyu suka za ce sabon ranaku ke sababbin ranaku kuma yadda anas yake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce la ya'ti ala nati zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ba wani lokaci da zai zo face mai zuwan ya fi na bayan shari kuma ka duba ga gani sadakar rasulu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kare mu daga fitintunu ma zahara minha wa ma baka? a karatu daga nan babban masallaci na garin wawa muna da cikin suratu yusuf mu fara daukar wa'insu darusa da cikin kissan kafin mu zo asalin gurin da muke daga fa'ida ta 28 a mi'atu fa'ida min surati yusuf ma da ce girman kaidin mata ma kirkin mata yana da girma domin inna kai da kunna abu abu na ashirin da tara girman kyan annabi yusuf alaihi salam domin annabi sallallahu alaihi ce an ba shi rabin kyau don matan nan da suka ga annabi yusuf sun manci abin da suke yanka sai suka fara yayyanka hannayensu sannan abu na talatin yadda saurin jita-jita ke yaduwa kawai sai suka fara ƙala miswatun fil madinati mar'atul azizi turawidu fataha an nafsi har maganan ya kai gari na talatin da ɗaya a mala'iku kyawawa ne ke in za su rikida za su kasance siffansu siffa ce mai kyau wannan su matan suke cewa ma hada bashara in hada illa malakun karim sai ce malakun kari fa'ida ta talatin da biyu musulmi in an ba shi zaɗi tsakanin saɓon Allah ko kuma ya yi haƙuri a kan tsanani to mu ne wanda za mu ɗauka ga saɓon Allah ko kuma a kulle ka ko kuma a daka ka shi annabi yusuf wanda ya dauka haƙuri akan tsanani qala rabbi istijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi sannan isti'anatu yusuf billah sai koma ga Allah bai dogara kan wayen shi ba wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna sannan yana nuna mana jahilci wa akun min al-jahilin jahilci ba wai rashin ilimi ba ne kawai faɗawa zunubi shi ma jahilci ne rashin haƙuri ma jahilci ne fa'ida ta talatin da uku da mana ya rubuta a nan istijabatul lahi li awliyaihi Yadda Allah ke amsa a waliyan shi annabi yusuf ya yi addu'a kawai da fastajaba lahu rabbuhu fasarafa da kaydahunna sannan akwai tabbatar da rububiyya wannan aya fastajaba lahu rabbuhu kuma wanda ya yi addu'a shi Allah yake amsa ka duba wanda ya yi addu'a shi Allah yake amsa in su ba su yi addu'a ba yau Allah bai damu da shanin su ba hmm? me kun su su damu Allah ya kautar musu da wannan damuwa ba su yi ba amma shi da ya damu Allah ka kautar min da damuwar yannan matan fastajaba lahu bai ce lahum ba lahu shi kadai to kaga wanda ya damu da shi Allah zai zai a ji wannan sosai fastajaba lahu hmm? annabi yunus alaihi salam shi ma da ya cike cikin ko ya cikin cikin kifi fanada fi zulumati nada shi nawa shi kadai allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fi fastajabna lahu wa min al-ghamm to ma kuma zai addu'a Allah yana an zamana mun ji wannan kuwa karka dogara wai malam malam malam bai mana addu'a a'a wanda ya addu'a shi Allah zai taimaka wanda bai yi ba kuma fa sai Allah ya bar shi sannan kuma abu na 34 anna qimat salihin tu'rafu fi wujuhihim Sani ya da iya gane shi domin ko da kala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إنك نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين من أغنينك تكين صالحين من أغنينك تكين إحساني كذا الصالحين تعرف في وجوههم إنا نراك من المحسنين sannan kuma wajen fassarar yanzu ya samu daidai da zai da'awa ke qala la fi kuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an min ma allama ni rabbi kaga ka koma gurin Allah ni rabbi mahalici na sanar da ni ya fara sa musu ginshiki na tauhidi ke sai kuma kira ga tauhidi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun yace kuma na bi tafarkin iyayena wata ba'tu millata aba'i wanda sai ke nuna maka kakanni ma ana ce musu iyaye ke na bi tafarkin babana annabi ibrahim da ishaq da yaqub kuma kubuta barin shirka kwata kwata ma kala lana an nushrika billahi min shay bai kamata kwata kwata a ce mun hada Allah da wani ba don nan za mu ji Allah yana ta gaya mana zuriyar annabi Ibrahim ba sa shirka annabi Ibrahim ba ya shirka ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al mushriki kwata kwata ya shirka kuma wannan falala ce zalika wannan tauhidin da Allah ya bamu min fadlillahi alaina kenan babban niman da Allah zai bamu yau ba wai ginin ƙasa ba ba wai hanyoyi ba tauhidi gartacce mun ji wannan mun a ce to ai an bar mu a baya ba mu da hanyoyi to da mun hanya ta mina ne hanyar ta lahira ce ko ta duniya duniya kuma dole za ka barta to hanyar lahira nan gyara ne zalika min fadlillahi alaina kuma ce aya kudu sun wuce mu menene menene a babban abin da Allah ya bamu da izinin Allah shi ne tauhidi imani tsoron Allah ihsani bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an je can sun ga gidajen mu ce ne ke eh ne ke zai ta yi saboda ya ga ne ya ga gidan mumini talakan da yake rena shi a nan duniya ya wuce shi fiyau fiyau ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس لا مدنجا جمو ما الله يبامو فللا أما ولكن أكثر الناس لا يشكرون ففي توجيهي توجيهي أن الداعية إذا أراد أن يلقن أناسا الحق فإنهم يجعلونهم فإنه يجعلهم يثقون به شي داعية in yana so ya gaya mutane magana to ya sanya yadda za su yarda da shi domin sai la ya fi kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma kuma zalikuma mimma 'allamani rabbi kuma yana cikin abinda yana da ilimi ina da ilimi ina da masaniya amma ku bi a hankali kafin nan bari mu fara da tauhidi fa'ida ta talatin da shida an da'iya awwalu ma yabda'u bihi tauhid mai da'awa farko ya fara da tauhidi dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'adh bin Jabal zaka je ka samu mutane ahlul kitab farkon abin da za ka fara kiran su su kadaita Allah sannan kuma ka gaya musu akwai salloli biyar mana hanya ta taƙi taƙi ce kana kawo komai da komai lokaci ɗaya a fara da tauhidi don ana fara da abin da ya fi muhimmanci har yanzu ana sibur ma da ce wani mutum ya bayar tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah tambaya yaushe kiyama za ta tashi ah, manzan Allah sai kautar da tambayar ce to me ka tana da mata ba muhimmin abu ne ka tambaya yaushe za ta tashi ba daman za ta tashi mana inna yawmal fasli kana miƙata, dole za ta tashi domin an je ta din me ka tana da mata ito eh, ban tana da mata yawan sallah azumi sadaka ba sai dai babban tanadi na san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce to kana tare da wanda kake so kaga yana da kyau mai karantarwa in an mai tambaya ga tambayan su amma kai ka ba shi ya kamata ba to sai ka ba su amsa da fiye da abin da suka tambaya kai ce to ni bai bani amsa ba to ya ga cewa tambayar ka ba shi bane ga abin da ya kamata ka tambaya ba shi ka tambaya ba abu na talatin da bakwai fassarar mafarki fatawa ce mun ji wannan to kenan ba kowane da ƙiƙi ne zai fassara mafarki ba a'a fassara mafarki fatawa ne da wannan da ya fassara muku sai ce qudiyal amru alladhi fihi me tastaftiya abinda kuke fatawa yanzu ya ba su fatawa ne da ko fatawan ma ba kowane ɗalibin ilimi ne yake ba mu irin mu yanzu a babin larura ne fa kawai amma ba haka ba ina ina ya ce to yadda mutane suke ɗalibin ilimi karami ma zai iya zuwa ya yi karatu amma ba haka ba ina sai jigajigan malamai ne mun ji wannan an na ta'adiran ru'a fatwa fatawa ne ko biyal amurin lari fihi tattaftiya na talatin da tara takwas جواز اتخاذ الأسباب الجائزة للنجاة وكي يا هلتا كبي هنيوين دلاك قبتا ومن شاء النبي يوسف يتي اذكرني عند ربك كيد ذاك كيرا لا يمكن ذاك ذا أفل كنشي ذا أتيري شيء أفل كنشي كابا يا مكتين كما أنت ذي كيرا تقول كجي فادا يوسف ذاك كل شيء دلنا ai shi ma ya gaya mana kaza da kaza a kurkuku ya mana fassarar mafarki sharrin shaidan shaidan baya nufin mu da alkhairi kaga shaidan ya mantar da shi kwata-kwata kuma an dade ba da ya kamata a ce a ah, yusuf bai fassara mana mafarkin na hannu tsira ranka dade kaza kaza shaidan ya mantar da shi kuma wadda waddatara da umma an dade an ɗauki lokaci to kuma Allah yana kawo mutum mafita ta yadda ya tsammani yanzu ina mafitar nabi Yusuf ke oke yanzu su din sun yi mafarki an fassara musu kyauta ba ko titi ko bila muqabil bila muqabil to sannan kuma sarki ya sake mafarki ce to waye zai fassara mun a cikin fada ya albaghasu ahla wannan soki buruku ne kawai kaga har sun yi fatawa soki buruku ne kamar ka ce mu ba mu iya fassara mafarki ba sai ce a wanda ya tsira nan ce a yi ku tura ni gurin yusuf kuma da ya je ya fassara mafarkin hala sarki ya ce a je a zo min da shi kaga mafita ku mafitan tana zuwa ta yadda ba ka tsammani sannan mafarki mai kyau zai iya yiwa kafiri ma yi domin shi sarki yanzu ba musulmi ne. kuma ya yi mafarki kuma annabi Yusuf ya fassara kuma haka ya faru sannan fatawan da aka yi fatawa tambaya ba zan ce to duk mai tambaya sai ya ba da sadaka annashattar labi zahaba da yusuf allamahu yusuf min ghairi muqabil okay sarki ya turo ka to nawa ya turo ka da shi ba ko titi to kaga ba ko titi da izinin Allah kuma sai Allah ya mayar mai fiye da inda ba ya karbi kudin ya ce to ku bar shi dabar dan neman kudi ne amma ba wai neman kudi yake ba sai Allah ya bashi mafita ta dalilin haka to wannan fa'ida zuwa ta arba'in kenan a wannan kisan za mu bi shi kaɗan kaɗan har mu kai fa'ida ɗarin inda mana ya rubuta mana nan ke yani mi'atu fa'ida min surati yusuf mi'atu fa'ida min surati yusuf na muhammad bin salih bin najji yana na kan ne kana danna shi zai zo maka mi'atu fa'ida min kistati yusuf ko min surati yusuf to Allah mai gima a kasar sa mu dace fi duniyar afiya bai wannan shi ma za mu zo mu bi shi فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام فوائد مستنبطة نا عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله فالله من جماعة كتنا لا تدهم في الدنيا والآخرة za mu je mafarkin ‘yan fursunan nan guda biyu ke da kuma mafarkin sarki Allah mai gima da kusa ke cewa يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين أنا ألا يجمع لك كأكي يا ملك السن أبو كرن زمن شأ كرككو sun yi mafarki kuma sun zo sun tambaye shi fassarar mafarki kafin ya gaya musu da gaya musu tauhidi ya sahibai sijini a arbabun mutafariquna khairun am amillahul wahidul alqahhar ma ta'buduna min dunihi sai kundemin allolin gaba daya amma ka ji ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum condemn kenan ma anzalallahu biha min sultan sai tabbatar da jaddada tauhidi inil hukmu illa lillah kuma amara Allah ta'budu illa iya kuma zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini tsayayye walakin aktsara an-nasi la ya'lamun to bayan da ya zama su wa'azi ya shigar musu da tauhidi tauhidi sai zo al-faslu sabi min qissati yusuf ya sahibai sijin kaga uslub na jawo waji ya sahibai sijin bai ce ah, ni kyakkyawa ne kuma tsaguri na ni annabi ne ku najasa ne a'a ya sahibai sijin uslubu tawaddud kenan amma ahadukuma wanda ya mafarkin cewa a asiru khamra yana tatsan giya wa kala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra da shi za a fara to yace ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra to zai dinga shayar da mai gidan shi giya ne kuma tun da wannan wallahu musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-khamra Allah ya tsine ma giya wa la'ana saqiha ay wa la'ana sharibaha wa saqiha mashayin giya ma tsinanne ne mai sabin giya ma tsinanne ne to kaga shi dai rayuwar shi za ta kare dai wallahu musta'an fa yasqi rabbahu khamra giya tsinanniya ce in an ce giya duk abin da yake bugarwa kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram kullu muskirin khamr duk abu mai bugarwa ana ce mai giya burkutu ne wiwi ne eh, tramol ne waye waye duk suna jikin ɓangaren giya wa kullu mutkirin haram kuma da abu mai bugarwa haramun to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya na farko ita giyar kanta tsinanniya ce mashayin giyan ma tsinanne ne ta me sabin giya ma ya zuba a zila tsinanne ne wa sa'iha wa afiraha me tatso giyan ma tsinanne ne wa mu'tasaraha wanda zai kai a tatso ma tsinanne ne wa hamilaha dan da giya ma tsinanne ne wal mahmulata ilayhi wanda za a ɗauki giyan a kai mai shago ko ya ajiye tsinanne ne shine wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa ba'i'aha mai siyan giya tsinanne ne wa mukta'aha mai siyarwa da mai siya duk inannu ne na goma shi ne wa wa akila samaniha da mai cin kudin giya duk inannu ne yanzu dai fasara mafarkin wannan amma a hadu kuma fa yasqi rabbahu kamara yanzu kafin mu wuce yana nuna maka su mafi yawancin masu mukami na ɗaya mashaya ne ji amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra mafi yawancin masu sarauta mashaya ne kamar yadda mafi yawancinsu suna da masu nufi sihiri hmm? zaka ji an ce an kawo a ta eh wani ya ɓace ko ya danna zobe sai ya tashi kamar tsuntsu mutum yana tashi ne oke akwai ƙulle-ƙullen da aka yi a gurin sai sai zama maciji ya wuce to kaga irin wannan duka la ya juzu la ya da wannan min adraril kamar yana sa mutum ya tsine mai albarka na biyu min adraril kamar yana sa mutum a gurin Allah sallolin shi ba za a karba ba kwana arba'in fa min adraril khamri akwai wata giya a lahira wanda ya sha ta duniya ya zuƙi ta duniya to shi kenan ban da shi a can sai dai ya tura, don haka ji an ce Allah ya ce wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi wurin ne a aka ce lisharibi amma sauran ba ce lisharibi na saboda su halar ne a duniya me haram a cikin wayannan abubuwa guda hudu giya ruwa a ruwa kowa ya san halal ne nono kowa ya san halal ne zuma kowa ya san halal ne amma giya fa kowa ya san haram ne idan mutum yana shan ta duniya ban da shi a can to kaga gwanda mai haƙuri da ta nan mai wari mai ɗoyi da take sa mutum marisa ya yi haƙuri ya sha ta can wanda kuma alhamdulillah alhamdulillah to akwai abrar da yawa wa ismuhu ismuhuma akbaru min naf'ihima yace wa ammal akharu dayan kuma mutum na biyu da yayi mafarki yayi mafarkin ne wa qala in yi a arani ahmilu fawqa ra'si khubzan saman kanshi akwai waina kuma ta'kulu Kulu, tayru minhu tsuntsaye suna cin wainan a kan shi wannan mafarkin yana da haɗari wa amma al'akaru fasara mafarkin kawai babu wani ɓoye-ɓoye kaga fatawan an zo daidai kawai yadda za ka yi ta tsala karka ce za ka bi bayan matar ne ko bayan mijin ne to tun da shi alhaji ne yau kaɗan faranta mai rai a'a fata gaskiya kawai fa yuklabu za a tsire shi tsirewa an gane tsirewa ne a kamar da ake sa nama a jikin sanda haka iri ko kaza da za a sa ta duba ranki sai sannan kuma fata a kulu tsayiru min rafi tsuntsaye za su suna cinye za su dinga cinye kai suna tsitsitsitsits wallahu musa wannan sai ke nuna maka hukuban sarakuna irin na da fake a yanzu a ce an hana irin wannan kai ko bindigewa ma a bindige mutum haka sai ka ga amerika ingila rasha waye waye suna ta surutu an ci jarafin dan adam waye waye maybe shi kuma ya kashe mutane da yawa ne fa ba su lura cewa shi mai yayi kuma aljaza'u min jinsi al'amal irin yanda yayi haka za a mai don an ce za a bindige shi sai a ce a a a a a kulle shi dai shekara goma shekara goma kuma kuma a dinga bashi abinci lafiyayye dan fashi sai a ce ka a daina bindige dan fashi a to kuma kun kama silently mana ku hular da su mana eh, idan an wa yan jarida ne ce kai dan jarida ba ma san kowa ne Allah ku tashi ban mu. amma sai an kawo dan jarida an yi fare tun don waye waye waye to wallahi musta'an zo nan fasarar guda biyu ke ji har an gama fassara an ba mai waye ba mai wuya bane amma kafin ya fassara muku sai dai fara cewa ah, zalikuma mimma allamani rabbi daya inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi biyu wa hum bil akhirati hum kafirun uku wattaba'tu millata aba'i ibrahima kage na jaddada musu addinin ba ba sabon addini bane wa ishaqa wa yaquba ah, hudu ma kana lana an nushrika billahi min shay' ديار ذلك من فضل الله علينا توحيد من فضل الله علينا فقينا هذا سورة الله كما وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيكم يتورى إيه مسكن بيع قالوا بلي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فيكم كما ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان sai conclusion inil hukmu illa lillah inil hukmu illa lillah amara allah ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun In an yi dogon shimfiɗa ke sai ya sahibai istijini fasarar ta amma ahadukum fa rabbahu khamra shi an gama da kike وأما الآخر فيكله فتأكل الطير من رأسي أنظم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أنظم فتوان لكي كغير أنها مكا مفركي فسر مفركي منيني فتواني قضي كوي أنغما أنغما أي لا تناقشان ba wani maganan tambayoyi kuma to me yasa me yasa fa innal amra qad nufiza an gama wa sabaqa al hukmu alladhi tas'alani anhu an gama kace qudiyal amru yanzu al'amarin yana alaka da wahayi ke da wannan wajen mafarki in kai mafarki mummuna kar ka je ka ce a fassara maka don Allah karka ce a fassara maka karka ce a fassara maka domin mafarki yana nan in an fassara shi ko abinda aka fassara din haka zai tafi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da imamu ahmad ya rawaito daga muawiya ibn haida annabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya ala rajulin ta'ir ma lam tu'abbar mafarki akan mutum kamar tsuntsu ne matukan ba a fassara shi ba fa idza in an fassara to shi ke ka ce ka yi mafarki an guntula kanka ya bi hanyar gwamnati. yana farfala gudu kai ma kana bin shi wanda kai shi kai kai isti'aza sai ka zo ka tambaya a fassara maka jiya kayi mafarki an guntile kanka to kaga ko an guntile ko to shi ke mummuna mafarki kaka biya ba kowa amma an kyakkyawa ne to bismillah na ga ina ta raba buhun shinkafa a garin wawa tirela tirela wannan me yake nufi ya to ai insha Allah talaka yana iya raba buhun shinkafa ko kwano ɗaya yana iya bayarwa ne a insha Allah za ka yi kuɗi ke arziki zai zo sai alhamdulillah alhamdulillah qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan an gama abin da kuka yi fatawa akan shi sai Allah ya ce wa qala wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu madhkurni 'inda rabbika واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين إن زي أفسر أمكم مفركين نزوبيو أقول زي كوما فيلا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا زي كوما جدًا تروتا ɗayan kuma za أكشيش إبانا سنوني ba na kaga bayanin bayan an gaya ma fatawa to malam in kuma kaza aka yi yaya zai ce qudiyal amru Allah ya ce maza Allah ya ce shi ne da yawa ko wannan to in ka gane ya kaza qudiyal amru alladhi fihi tastaftiya to sai annabi Yusuf ya ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma wanda ya tabbata dhanna anan yani aiqana الظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga yadhunnuna yani yuqinuna kenan suke tasakankancewa wa qala lil ladhi dhanna yani ayqana annahu najim minhuma zai tsira waye zai tsira kenan na farkon wannan ce fa yasqi rabbahu khamra idan la alfarma nake nema udkurni inda rabbik yani inda sayyidik in ka je fada ka gaya ma yaron nan da aka kama shi aka kulle saboda fitinan mata kuma an gaya mana cewa ba wani laifin da ya ba fa qul inna fi sibni gulaman mahbutan zulma shine ai kan kenan kaga yana ma maka shi dan fursuna ba a bukatar ya dinga bada dogon sako ko dogon sako la kawai me kake so ka faɗa ki dai shi in ka buga me wa kake nema wani to za mu nemo shi hmm? akwai ofis na musamman za ka buga muku Wa kake nema kai tsaye kawai ne ɗaya binti biyu ka sake bugowa su ba za su bugo maka ba kai ka sake bugowa to me saƙonka minti dai kawai ka duba saƙon annabi yuku kuma yana daga cikin darussan da za mu samu a nan shi dan fursuna in ya da saƙo ba lallai sai ya bada kuɗi ba hmm? in zama fursunonin mu yadda ake yi shi ne, in zai ba da saƙo to sai ya ba da na mota bai yi ba fa in an kai mai saƙo sai sun cire nasu bai yi ba fa bai yi ba misali an turo mai da saƙon dubu goma za a sa a welfare to maybe shi wanda ya kawo sai an nan cire mai dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyar a cikin kudin dan furzina ba bai yi ba ba bai yi ba ba Allah ƙasar ta mutu tana buƙatar gyara wallahi jingin jingin ka duba wai a jikin dan furzina ake buƙatar a tatse shi a kawo mai abinci a danne a kawo mai abin sha a danne a turo mai da kuɗi ma a sake dannewa shi ma yana so ya aika sai an danne shi wa qala lil ladhi dhanna annahu labin minhuma saƙon shi ne udkurni inda rabbik yani inda sayyidik in an je gurin shugaba sarki kaga inda rabbika yani inda sayyidik da wannan rabb ana itlaqin shi ala ghairillah hmm amma da qarina ta ce manzili rabbul baiti an talida al amatu inda rabbik kama fa'ansahu fa'ansahu shaitanu wa kenan zikirar rabbi shaidan ya mantar da shi kakaf wai ya tuna annabi yusuf kakaf ya mance a nan ke nuna maka mantuwa daga waye kenan yau da yawa mana kuskure zai ce wallahi tallahi Allah ya mantar da ni ce a'a wannan baka yi ladabi ba ke fa an sahu shaytanu a kissatu kibir shi ma da Musa eh qala ara'aita id awayna ila as fa inni na al na manta kifin ai kuma wa ma an sanihu illa shaytanu an kaga sai ka danganta mantuwa gare ka kuma ka danganta shi ga Shi shine ladabin da muka samu a kisan annabi ibrahim alaihissalam ce wa idza maridtu yau sai danganta wannan ga kanshi bai danganta shi ga Allah ba mai girma da ku fa ansahu shaytanu dhikra rabbih sai falabita shi ya koma bila ba annabi yusuf yana nan yana cin kwakwa a bib'atihi bib shine daga uku zuwa tara wasu ce annabi yusuf ya yi shekara bakwai ba laifin iya ballanta na baba ba laifin da ya yi kawai maslahan gwamnati ta ce a ɓoye shi har sai wannan wutan maganan ta kwanta kaga gwamnati ba shi kawai na fila abin shi sai a ɓoye min shi kawai kuma ya san ba laifin da ya yi wallahu musa to Allah ya raba mu da azzalimai jami'ai ka dinga ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wani abubu duka mai shururi ne a nan ba cewa inda ta'abirar rukiya ana gina shi ne akan ilimi wasu salahu wa taɓuwa salah da taɓawa ke na nan layu fido min al'alimi illa zan falafido zalika min al'alimi illa zan in wani kawai kintace ne wannan ba zai amfani ba amma ka ga annabi yusuf alaihi salam fassara mafarkin shi ya hada da wahayi da farko sannan kuma ga tsaban experience to fa'ida ta biyu da ma ne fitar mana anan wanda ya karya a wajen mafarki kawai sai ka kwanta ba kai ga komai ba ya ce wai kai kai mafarkin eh an zaɓe wani a matsayin ciyaman kuma ka je ka gaya bai a ran kai dai ai na mafarki kai ne ma kai ne gogono sai nuwa na biyu nan ai kai ne na gani fa fassara abiru lahu to eh, shi kuma da yake ya faɗa eh shi kuma mai fassara sai fassara to yanzu hukuncin zai zai tabbata akan su qala ulama la yalzamu la yalzamu bai da shi ba don in dai za ka faɗi mafarki ka faɗi gaskiya kawai kar ka zo ka yi kintace ka ce kana so ka gwada to sannan babu laifi al-isti'anatu bi ghairillahi fi daf'i ne, fi daf'i zulm babu laifi mutum ya nemi taimako don a tunkuɗe mai zalunci ke to kai in ka kubuta da Allah an je gurin mai gida sai ga wani yaro da aka tsare shi akan zalunci to kaga alfarma babu laifi ke babu inkari akan wannan لأن الأمر بالنسبة ليوسف الصديق كان خلاف الأولى ba haka aka so ba amma zai ga shi a kurku gane yana daga cin jumla na makirkin shedan ya kasance ya mantarwa mantarwa kawai ya mantar da kai gaba daya kuma da gaske ne ka manta ne. yana daga cin sharrin shedan eh kaga shi ma shedan yayi contributing imra'atul aziz ta yi contributing mata ma sun yi contributing to sanan lafiya ya ce annabi yusuf alaihi salam ya zauna shekara bakwai shekara bakwai a cikin kurkuku ba annabin allah kama duk tsawon jarabawa akwai ƙarshen ta bi iznin layi ta'ala ba farkon ba ne a ƙarshen mu duba farkon shi a yi biya fa ɗan uwan suka ce a kashe shi fa suka ce a yi kaza farkon ka gaba shi bane amma ƙarshen kuma sai faɗo a gidan mulki alhamdulillah to sai kuma fassarar mafarkin sarkin gaba ɗaya yanzu Allah ya bashi mafita sarki ma ya kwanta ya yi mafarki to yanzu wa zai fassara wa sarki mafarkin shi kaka ba wanda iya fassara to wanda ya tsira nan sha, annabi yusuf yana cikin kurkuku ma ya iya fassara mafarki ku tura ni mana ajibu to daga nan kuma mafitan ta وقال الملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك في سركي أنا ألا دقاء منا ما مالا من تذكير الشيء شيني ريان سنين ريان ابن الوليد أما ألا دقاء بعد سنين سركي نيكي سوم وقال الملك إني أرى ara anan na mafarki ba na gani ba na yi mafarki da a baƙaratin shanu guda bakwai ƙosassu amma abin mamaki ya akulu hunna sab'un ijafun ramammu bakwai suna cinye ƙosassu guda bakwai ya ta cinye a ya kamata ce a ya ta cinye mai ramammiya kamar yanzu ramammu ne suke cinye ƙosassu ɗaya ke wasu ba a kumbulatin kubrin da zangarniya bakwai kuma wa ukara ya bisa sannan kuma akwai yanzu busassu guda bakwai ok zangarniya koraye mana wanda an samu amfani su ke ya yi mafarkinsu guda bakwai ta ga wasu a. يعني إني أرى سبعة المعطوف على المنصوب منصوب وقال الملك إني أرى سبع بقرات وسنفيتي وسبع سنبلات مفركي نبيكم شيني وأرى سبع سنبلات خضر ناغ زنجرنيا guda bakwai koraye wa ukara na ga sauran kuma guda bakwai kuma ya bisa a bushe annabi su zai zai fasara mai sai ce ya hali mala'u ya ku 'yan fada a sarkin mashi yana iya magana ke irin sarakunan ba za su gingime mai rawani ka yi sallama ce sarki ya amsa mai guntun wando to ya ban ji sallama tashi ba in su fada ne ko suka iya magana ma shi sarki da iya irin sarakunan mutantan din amma yanzu yan bokon nan alhamdulillah ajiye kafin ya bude baki sai ya magana fa la haula wala quwwata illa billah yana na a kinkime kama na sakin kaji alhamdulillah ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya ku bani labari kamar waye ne sarkin nan ku bani fatawa kada shi ma aftuni yana nuna maka fassarar mafarki menene fatawa ce in kuntum lirru'ya ta'burun in dai kun iya fassarar mafarki shi wannan mafarkin na ai ba wani abu bane ranka dai qalu qalu adghafu ahlam وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا أضغاث أحلام يعني أخلاق ذك ولا إيجن أضغاث يعني أخلاق أضغاث أحلام يعني كوكي بروكوني كوي abin da mutum ya kwanta kawai ke gani ba shi da wani ma'ana a har sun yi fatawa ke sai kuma suka dace a kana zuwa fashara kuma ce a ah, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami amma dai mu dangane da fassarar mafarki ba mu kasance mun sani ba ba mu kware ba kaga sun kubuta kenan cewa ko da sarki ya ya ga wani abu daban ba za a zo a kama su ba to shi wannan da ya kubuta وقال الذي نجا منهما وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذي نجا منهما ودي إيرة إن عندك قلت النبي يوسف أي من الفتيتين su ‘yan yaran nan guda biyu shi ne a saƙi ke ba da ummatin kuma ya tuna bayan daɗewa ba da umma umma a nan bi ma'ana zamanin يعني تذكر يوسف بعد طائفة من الزمن ما أن سيتنا دا النبي يوسف تي آه a tura ni mana sai na mi permission yau ka ga yana ma maka ladabi a gaban sarki ba ka kan kawai kawai ka baza babbar riga ka sai ka fita bari ka je ka nemo a a a a kuma ka ga kamar shi abin da excellency wani lokaci yake yi babu ne cewa zai addu'a maimakon shi ɗan saurayi ya bari dattawa limaman gari ya kaga yanzu an ce gwagwano ya zo wa ya kamata ya addu'a yanzu misali in anan ne anan wa ya kamata ya addu'a liman babba kenan to sai wani wani wani limamin wani khamsa da wata gefe ma ba san shi a gari ba sai zumbu ya ce shi zai addu'a kaga gwamnati ya ce slap ne ya yi daidai ya yi daidai wani rashin kunya ne haka ga manya sai kuma kai zimbar ka ce kai za ka yi don neman suna da neman kuɗi ya shi addu'a rasuwan wacce fa ha da kai ne zai ka zo aziya kai kadai to kaga kana da dama kai addu'a Gama shi ya zo aziya kuma mai waye zai addu'a wai zimbar ya tashi sai slap ne ku ba shi mani hmm? kar ka zargi gwamna kar ka zargi shi to wani lokaci in zafin kai dole sai mai zafin kai ne zai warware musu zafin kansu na ne wa na jami'in huma wadda ƙaraba ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi ni zan gaya muku fasarar amma ba fa ku kutura ni ku aike ni ku bani contracting ni zan je in kawo muku fasarar mafarkin to sarki ya gamsu bismillah kaga da shi ya tashi waye waye aike ka kuma yi bulala sarki ya yi daidai ko yanzu shi ya san oke ga annabi yusuf fa da yake mana fassarar mafarki a kurkuku shi ya kamata je samu yanzu ga shi nan hariya kaga yanzu ba gaya mana fitan sai ta wace kofa ya fita ba ruwa na ci kama kaga yan bin kwakwabi maybe sai ce ya fita kofan dama ne a fadin sarki sai sa takalmi ya mance ma ya sa takalmin kafan hagu sai cire sai mai da shi kafan dama sai duk aina ka samu wannan lalla wani ana ce mai isra'iliya lalla mu bar shi amma akwai malamai da sun kware sosai akan isra'iliya shi kan shi ma ka jena cikin ta islam ma bai gane ma mai yake karanta shi kan shi ma bai gane me yake karanta amma lallai sai an karanto ne labari labari to kuma an karanto labarin abin da ya kamata shine ne fawa'idun mustanbaqa ya wani fa'ida za mu samu wace fa'ida za mu samu kaga yanzu kowane abin da nazo da shi alhamdulillah yanzu wannan fawa'idun mustanbaqa nan kuma yusuf alaihi salam shi ma a ƙarshe maybe sai mun je ƙarshe zan sake bin shi yadda ya jeranta mana shi sai akwai fawaid tarbawiyya akwai fawaid fiqhiyya akwai fawaid kaza kaza kaza nan shi kuma mi'atu fa'ida min surati yusuf to kaga fa'ida ce da ake nema amma ba tsaban labari me labarin ne koyarwa uhu mu dai kawai mun ji daɗin labarin ba shi ba ne almuhim ya taking permission yau da Allah mu san taking permission kuma wannan yana daga cikin ladabin da ake koyon shi daga prison dan fursuna duk abin da zai sai ya cikin permission permission hmm? kuma za ka ga akwai ladabi in zai magana sai ya durkusa yana wani kankan da kai kuma mutumin da ya tafi shi ba amma sai ka kankan da kai ba fa arsilu yanzu ga shi na an tura shi sai mutum yake faɗa yusufu yusufu an yi wa siddiqu aftina أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى النار للناس لعلهم يعلمون yanzu ga kiran ya zo har an ba shi permission har ya shiga to sai kuma yake nuna maka lalle mai ziyara wannan yana cikin fa'idodi based on experience yanzu. ba wai na shi a littafi mai ziyara ya kamata a bar shi ya je yi mai yau je ziyara shi ina ta ah, ina kai ba za ka shiga ba ka zo ba lokacin shiga ba Yanzu, a ƙa'idojin shi ne akwai lokacin shiga akwai lokacin da ba na shiga ba in ka je ma ba za ka ga wanda ka zo ziyarar shi gama nan ka ga ba gaya mana wani lokaci ma yusufu ka sha ya gan shi ma ayyuha siddiqu ya mai gaskiya kaga ya jinjina mai mun zo da tambaya ne kaga kenan ka siffatu da gaskiya a can yace inna naraka min al-muhsinin anan kuma yusufu ayyuha siddiqu ana buƙatar musulmi ya zama mai gaskiya amma mu musulmai yanzu wallahu musta'an abtina har yanzu dai ka ba mu fatawa yana nuna maka ne fassara mafarki menene fatawa ne fatawa shi ne fi sab'i baqaratin simani ga wani tika tikan shanu guda bakwai amma abin mamakin ya akuluhunna sab'un ijafun ƙwanjamammu bakwai suke cinye ƙosassu bakwai wasabi'i to me yi yazo anan sabi'i a can kuma yazo saba'a a sai mu duba mana farkon za mu duba wa qala al inni ara saba'a na maf'ulun bihi ne anan kuma yusuf ayyuha siddiq afkina fi sabi'i fi sabi'i baqaratin kaga fi sabi'i majrumi to sai ce wa sabi'in sumbulati wa sabi'i sumbulatin khubri mana ka ba mu fatawa fi sabi'i sumbulatin khubri tunda fi ta shiga al-ma'tufu ala al-mansub kenan zai zama mansub al-ma'tufu ala al-majrur dole zama majrur al-ma'tufu ala al-majzum ma majzumun an ji wannan ka'ida mana in abu na farko ya zo manku to na biyu ma manku muke mun samu iri shi guda biyu wani lokaci yana iya harka yau mutum ya lafi na amanu alabin lukku alabi jarati tujibu min azabin ali tuminuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun to yau ni yaghfir yau yaghfir lakum da me da jazma zunubakum sai ce mi wa yudkhilkum e eh, karka ce yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilakum a'a amma ya alladhina amanu ɗaya tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum an yukaffira sai ce mi wa yudkhilakum ba ya ce wa yudkhilkum ba addu'ar da muke karanta Allahumma inni as'aluka fi ilal khairat wa tarkal munkarat in baka gane wannan ka'idan ba za ka je ka kwamta ne wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li to wa me kuma wa tarhamani amma da za ka je ce wa tarhamni a'a a kisan annabi adam qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر تغفر لجزمه وإن لم تغفر لنا تيكا تيمي وترحمنا تأتي وإن لم تغفر لنا وترحمنا بقى لنكونن من الخاسرين دولة زما إن فرقوا يزوم ده نصبا ونبي ما ده نصبا وأطيعوا الله يتي ورسوله بعد تي ورسوله وصدق الله yace wa rasuluhu ya allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullah shine wasabi sumbulatin khubri kuma mafarkin na biyu kaga ni da bai faduwa ya turo shi ba kawai ce afkina ah, ka mana fatawa kuma shi kadai ne wannan sai ke nuna maka akwai at-tawkilu fil fatwa ana iya wakilta mutum ɗaya je ya tambayo kuma yana da kyau ka tashi ne ka tafi ba wai yanzu lokacin waya kawai sai mutum ya yi voice note kawai sai ya ajiye min a whatsapp shi ba wani notification haka ake tambaya ne kuma maybe zai tambaya akan abin da sai ya je kotu wallahi tallahi amma kawai sai voice note kawai sai ya ajiye min a whatsapp sai mun haɗu bayan shekara ɗaya malam fa akwai ranar da na maka voice note har yanzu ma baka bude ba to ni na san aiki na duba whatsapp ne kawai lalla in zaka ajiye mun abu a whatsapp notify ka ce eh ka kira shi to da Allah akwai abin da na ajiye maka a whatsapp ni ba aiki na kawai da Allah ka duba whatsapp saboda masu ajiyan sakonni ba ko ai ba ni da aiki musamman a Ramadan sai dan ta duba whatsapp me ka ajiye you are not serious <laughs> ko ni ne in ina son tura zan kai kira shi ko kuma in kira shi ta hanyar me whatsapp din ko na tura sai in sake kiran shi kada ya ga kira na ga ga ga voice note dina ko kuma in kira shi ta asalin kira oke oke akwai sakon da na ajiye maka kamar yadda ga wani ya kai shekara kuma shi daga nan bai ƙara kira ba ga sunan muna garin sai wai mutum yana da bukata ne sai ya kira ka miss call ɗaya tak sai kuma zai shirga ƙarya ina ta kiran ka baka ɗauka ba da malam ƙarya kake ba wai yana ta kira na ban ɗauka ba kuma an duba ita wai za ta ce kira ɗaya ai ita ba ta ƙarya ko ba ta ƙarya amma dai kar mu shirye da amma da yanki ba ta in ka kira uku ne za ta nuna kowanne da mintunan shi ya kira ƙarfe bakwai na safe baka ɗaga ba miss call ya kira karfe takwas baka daga ba ya kira karfe tara baka daga ba wani lokaci ne to tana ringin din amma ba za ka tsare network failure yana iya ringin amma ma ba to kaga ko shi ya kira kai ka dauka bai shiga ba shi ya shiga to wallahi musta'an sai yana nuna maka wakilci wajen fatawa babban shine a wakilta kuma kaga yana nuna maka ba fatawanki ba ne shi kadai afkila fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun oke kuma siffa tana yana bin mautu ka duba fi sab'i baqaratin tace simanin ya'kuluhunna me sab'un ijafun yadda siffan ya zo haka mautu ɗin ke zuwa ko yadda mausuf ya zo haka yadda siffa ta zo haka yadda mausuf ya zo haka siffa zai zo haka ne labarin yadda wanne ne ke fara zuwa mausuf yadda ya zo to haka siffa za ta zo wanda aka siffata yadda ya zo haka ma siffa za ta zo kaga sab'un sai ce ijafun kwanjamammu wa sab'i sumbulatin khudri abin mamakin kuma ba wani su zangarniya guda bakwai koraye wa ukhara ya bita sannan wancan kuma guda bakwai musassu yalla muna neman fatawa la alli arji ila nasi la'allahum ya'lamun a babu fatawa yana zan koma gurin mutane don su gane me ake ciki su ne bi zuwa nan sai mu bari karatun gobe kenan fassara mafarkin mu duba inda ya fassara mafarkin wannan best ilimi da kuma wahayi ke Allah mai jima da kuka ya karantar da mu ya sanar da mu ilimi mai amfani muna neman Allah ya tsare mu daga ilimin da bashi da amfani ya kare mu daga fitintunu ma zahara minha wa ma batan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin